Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. A takaicen takaitawa dai ga Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi da bayanin matsalolin da suke fuskanta yanzu haka a jihar. A yanzu haka muna son gwamnati a ce ita take samar mana da iri da magungunan feshi da takin zamani da shi kansa filin noman. Dalili shine duk wurin da aka ce maka ƙasa ne ta ci gaba akan harkar noma. ba irin noman mu take yi na yanzu wanda mu muke a Najeriya kuma arewacin Najeriya ba noma da muka sani tun zamanin kakanninmu shi ake yi har a yanzu ƙasashen da suka ci gaba kuma ba haka ake yi ba na zamanin kakanni da fatanya a dukufa ana yi shi ne har yanzu ake yin sa a Najeriya shi ake arewacin Najeriya wanda ba samu canji ba kuma ba samu ci gaba a kansa ba musamman kuma noman nan ita ta rike Najeriya ita ta samo wa duk abun da ake samu na ci gaba a Najeriya to kin ga a tagaice kamar yadda kika tambaye ni muna da matsalan filin noman kanshi domin za samu manoman rani suna karban hayan fili ne su yi noma ko kuma su je wani bakin gulbi su yi noma wanda da so ne samu in ana so a zamanantar da abun ya zama an samu ci gaba mai kyau kowane karamin hukuma a ce gwamnati ta samar da filin noma na musamman wanda ita za ta toni ko bohol ko kuma inda suke da dam kafa wani inji wanda zai tura wa kowane gona gwamnati ta yi shi floti floti kowane lokaci ake buƙatar ruwa gwamnati za ta turo muku ruwa akwai wani kuɗi da za a sa muku na tax na wani ɗan rijista wanda za a yi kowane gona akwai ruwan da za a tura mishi akwai lokacin da za a tura masa ruwa sannan gwamnati ta samar muku taki akan lokaci yanzu maganan da nake gaya miki na rubuta wa gwamnati jiha neman taki na manoma rani yanzu abin da nake gaya miki a yanzu shine kokumban da muka sa yanzu satin nan ƙarshen watan nan za fara ɗiban ta shigar da ita kasuwa amma mun nemi taki tun a baya ba mu samu takin ba takin kasuwa muke saya don mu yi amfani da shi a gonakanmu kuma gwamnati tana cewa za ta ba mu taki ko kuma tana ikirarin cewa an ba da takin damina a baya an yi kaza an yi kaza wanda abin da muka samu labarin takin ma watakila za mu same shi kenan da watan biyu kin ga nan da watan biyu kenan noman mu na farko kenan mu muka yi amfani da kanmu da kuɗinmu da takin kasuwa muka yi shi abu na biyu kuma lokacin da za baka wannan takin kusan noman na biyu ma wanda zaka sa ta kusan shiga kasuwa kafin a baka taki kaga taki fi amfane ka ba kenan shi yasa yanzu a wannan kungiya a gargashin jagoranci na mun samar da wani kafa muka haɗa gwiwa da wani babban hamshagin dan kasuwa wanda yake sayar da kayayyakin noma abin da ya shafi iri taki da magunguna domin manomanmu su dinga samun bashi a wajensa lokacin da suke bukatan kayan ba su da kuɗi za su rubuta mana wani takarda mu kuma mu cika mana wani fom mu kuma mu tura su wayansa, ya ba su wannan kayan da su yi aiki da shi lokacin da aka fara diban kayan sai su mayar masa da kuɗin da suka karba na bashi to wannan kin ga mu muka samar wa wannan kanmu kafan wannan kafan din amma kiran da muke wa gwamnati in ba ta shigo ta yi irin wayannan abubuwa ba ta samarwa shi manomi sauƙin aikin noma maganan wai dan Najeriya ya noma abin da zai ciyar da Najeriya karya ne dan arewa ya noma abin da zai ciyar da arewa karya ne in ba wannan tallafin aka mana ba mu da muke nan jihar Bauchi a ce za mu nomi kayan da za mu shi da jihar Bauchi to wallahi karya aka yi kuma yaudarar kai ake yi ba gaskiya bane dole a samu mafita a canja da adalci da kuma neman su wayanda suke aikin noman a nemi shawari daga gare su su zauna da gwamnati domin su samar da hanya da zai samarwa gona haika haka noman rani ci gaba wanda insha Allahu in akwai wayannan canjin din ko wannan hanyoyin wallahi ina tabbatar miki a nan jihar Bauchi kawai gargashin wannan ƙungiyar zamu iya noma abun da zamu rike notice wato arewa maso gabar ba ma Bauchi kawai ba Kwanakin baya shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ran gadi a wasu jihohi akan harkar noma da kuma bunƙasa manoma. Ko da mu ma a nan Bauchi mai girma gwamna Barisa Emi Abubakar Esquire ya gaddamar da wannan har maganan harka noma da mai girma shugaban kasa ya gaddamar a nan Bauchi. To amma abun da yake faruwa shine wannan kaddamarwa an kaddamar kuma a lokacin an tabbatar da cewa gwamnati ta samar da kuɗi naira miliyan ɗari hudu da tamanin da biyar wa bashi ga manoma a tallafa musu da bashi domin aikin noma. Wannan niyya ne mai kyau, duk mutum da ya niyya mai kyau ka yaba masa. in kuma inda ya kuskure ka ba shawari in ya kine sai sai ka bijire masa abun da muke faɗa shine wannan kuɗi da aka ce an bayar don a tallafa wa manoma gaskiyar magana ikirarin da gwamnati take yi na canja harkar noma a zamanantar da shi na kuma canji gwamnati a samar da noma ita take rike ƙasar najeriya ita take ma taimakawa wasu makwabtan ƙasanta to gaskiya wannan hanya da aka ɗauko na ba da wannan kuɗin din in wannan kuɗin din ne zai zama cewa shi ne za a tallafi manomi ya wannan aikin gaskiya ya yi kaɗan ya yi kaɗan ya yi kaɗan sosai wanda a ƙungiya na kawai wanda nake jagoranta in ka ce ka ba mu wannan kuɗin gaba ɗaya ba isan mu zai yi ba ba isan mu zai yi mu ce membobin mu su amfana da shi don a inganta noma a nan jihar Bauchi noman rani kawai ba bare a ce wannan kuɗin an ba da shi ne a jihar Bauchi gaba ɗaya To sai rana ya tau da izinin Allah mu ci gaba. Yanzu a madadin Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa.